Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afrik zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. Ana kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan rigamar shiri na wannan hantsi. Tsohon sarkin gwandu Mustapha Haruna da Jakolo ya yi sharhi kan abin da ke tsakanin tsohon mai ba da shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa Sambo da Suki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Baba Yakubu Makeri zai gabatar da shirin a dawo lafiya shirin da ke tada tsimin al'umma kan harkokin sufuri. sai kuma sharhin jaridun ƙasar Nijar kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi kashe kashedi jiya Litinin cewa tilas a yi adalci ga waɗanda harin guba a Siriya ya rutsa da su. Kalaman nata sun biyo bayan bayan hari na makamai da ake da masu guba da ake zato an kai a ranar asabar akan gundumar duma da ke hannun 'yan tawaye a gabashin guta wakiliyar muryar amurka margaret bashir ta rawaito cewa tun da fari shugaban amurka donald trump ya ce nan da sa'o'i 24 zuwa 48 zai yanke muhimmiyar shawara akan martani da amurka za ta ɗauka akan wannan harin Nikki Haley ta yi kashedi cewa Amurka ta dage akan gano mara imani da ya kai wannan hari da makamai masu guba akan fararen hula a Siriya domin ladabtarwa. Sai dai ba ta faɗa wa zaman gaggawan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya irin martani da suke shirin ɗauka ba. Amma sakataren tsaro Jim Mattis ya faɗa a baya cewa Amurka na nazarin ɗaukar matakin soji akan duk wanda yake da alhakin kai hari da makamai masu guba wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 40 a ranar asabar amurka tare da burtaniya da faransa sun ɗora laifi a kan rundunar soja na shugaban siriya bashar al-assad wakilin rasha a majalisar ɗinkin duniya vasily benzia ya ce moscow ta aike da rukunin masana na masana na kasarta inda suka kai hari suka kai labari a inda aka kai wannan harin kuma ba su samu shaidan da ke tabbatar da an kai wannan harin guba ba a wata sabuwa kuma shugaban amurka donald trump ya kira samame da aka kai a ofishin lauyansa michael cohen a zaman abin kunya ya ce wannan hari ne akan kasar mu kuma wani sabon babi ne sukutum na rashin adalci. da aka tambaye shi mai yasa ba zai kori mai bincike na musamman akan zargin haɗin bakin kwamitin kamfensa da rasha robert mueller ba trump ya ce za mu ga abin da zai faru ya ce ina ganin wannan wani abin kunya ne kuma mutane da dama suna ganin hakan wannan wani bita da kulli ne a fili jaridan washington post ta faɗa a jiya litani da marici cewa ana bincike akan kohin ne akan yiwuwar zambatar banki ha'inci da kuma karya dokokin amfani da kudaden yakin neman zaɓe a cewar wani da ke da masaniya akan wannan batun ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc ɗaya daga cikin mutane biyu da suka kafa kamfanin apple steve wozniak ya rufe shafinsa na facebook yayin da babban kamfanin sada zumunta wato facebook yake fama da matsalar fallasar bayanan mutane masu, muni a tarihin kamfanin a wani sakon imel zuwa ga jaridar us today wozniak ya ce facebook yana gudanar da tallace-tallace a kan bayanan masu amfani da shi ya ce ribar da suke samu ya ta'allaka ne a kan bayanan masu amfani da facebook amma kuma masu amfani da shi ba su samun komai a cikin ribar wozniak ya ce shi ya gwammace a ce yana biyan facebook ne ya ce kamfaninsa na apple yana samun kuɗi ne daga kaya masu inganci da yake yi amma ba daga bayanan masu sayan kayayyakinsa ba a hirarsa da kamfanin dillancin labarai ta associates press da maraicin jiya litani a philadelphia wozniak ya ce ya daɗe yana tunanin rufe shafinsa na facebook kana daga bisani ya rufe shafin nasa bayan wasu abokansa sun rufe nasu shafin a hali da ake ciki kuma ana sa ran shugaban kamfanin facebook mark zuckerberg a makon nan ne zai bayyana gaban kwamitin majalisun dokokin amurka a kan ayyukan kamfaninsa tsohon shugaban sojin sudan ta kudu janar paul malong awan rundunar da kuma ake kiranta sudan people's liberation army spla a takaice ya kafa sabuwar kungiyar 'yan tawaye mai suna south sudan united front ko kuma ssuf a takaice a cikin wata a cikin wata sanarwa da janar awan ya fitar jiya litinin ya bayyana manufofin sabuwar kungiyarsa wanda ya ce za ta yaƙi cin hanci da rashawa ta kawo ƙarshen kashe-kashe kana kuma ta ɗora sudan ta kudu akan tafarkin demokuraɗiyya da adalci da samar da daidaito da kuma walwala. a wani ya kuma yi alkawarin mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarori masu yaki da juna suka sanya hannu a cikin watan disamban bara ya kuma kira ga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen da ke yankin da ake kira igad a takaice ta kyale sabuwar kungiyar ta shiga tattaunawa baba yakubu makeri ya karanto labaran duniya tsohon sarkin gwandu mustapha haruna jakolo ya bayyana cewa bai yi tsammani shugaba muhammadu buhari na da hannu a ci gaba da tsare tsohon mai ba fada shugaban kasa shawarwari kan harkokin tsaro saboda suki ba alhaji jakolo ya bayyana haka ne a hirarsu da abokin aikin musahabu imam aliyu ga bayanin nasa saboda ko da ya yi laifi ai Ojuku ya yi laifi ya dawo aka yi fadin shi. Kwai abin da shi saboda su yi ne a lokacin watakila riko shugaban kasa yake rike da haka? A saboda ba shi wanda suka kama Buhari dai da Abdulmumin ne da Juma da shi shi da su da su ku gada dai. To amma san ba wurin su ba shi ake ba. Ni dai ina ganin da sun san bo mostly kila abu biyu suka yi. Na farko maganar nan da ya je ya yi a Ingila. Inda ya ce zai a ƙara sa'in. to wannan kuma gaskiya ban san abin nan ce ba ban san ko shadul din shi bane ko ba shadul din shi bane wannan ko san kan su yana da daɗin wannan ko ko karambani ne saye wannan ban sani ba na biyu kuma lokacin da shi ake announce zaɓin to sambo ya bari wani kanan bello fadile ya zo da shi da wani oro da suka so sa a rikici. wannan dalili ne da zai sa a riƙe shi? Eh, eh. sun ce suna binciken shi akan kuɗi. To, far menene matsalar da shi sambo da su yake da shi da shugaba Buhari ya sa ake masa wannan? To, wallahi ban san ko Buhari ne yake musu ba. Dan lokacin ya magana shi Buhari ya ce a je a zauna da shi sambon. To, shi daga baya na samu shi wannan wani mutum ya zo ya gama kuke a yi shawarar jiba Buhari ya gama ya EGN SSS zai a nufin shi a zauna a yi soke a problem to ko me ya faru ne ko wajen samu ne a problem ko me ne zai da sani ba amma da sun na san haka nan da sai in ce to ai ina son mu je ni din ma mu zauna ci sambon in ga mushi in ce in har kana da kuɗin ki da hannunka ko sun tuwa kai sambon ba ka ji ko ka ji kuɗin nan balle kuɗin da aka ka amana in ga kuɗin su gari ka kamar wani kuɗin su don da yawa sun sha haka nan hmm. amma ka ga rashin ka rike kuɗin mutane ka ce ka so kai shi su tsintuwa ma in ka yi haram ne gida ma in ka sai shi ko da gona ne ka tona ka ga akwatin zinari ba ta ka bace ya ka bace da ne kuma ba wanda za a yi dukiyar haram da wadatar da mai karshe wa gudu ya faɗa wadda abin nan jini ba a kosar da mai kishirwa haka dukiyar haram ba ta wata da shi ba ma kuka cewa don hmm. ba ya yi mutane wanda ya karshen da ya ce NHS don ya yi ABC din baban gida sabu ko da ya yi ko gida ba ya da ba gida Lagos ba gida Kaduna ba gida Abuja kuma ɗan wani gidan da kai girshi ɗan kudi da a fadin ne a asibiti wanda uban shi sai mishi tun yana dan sakalatin din shi to kuma na shi yana daga baya so mu ɗan business din shi amma ko corporate wallahi sun baya da Abuja da Lagos to kuma ya je da Allah yana business da ƙanin shi Ya shi president Milan da abokin su ne kuma ya ga ya samu kan gida mai karfi daga wajen gwamna na akwai balada to da shi ya samu sai gina shi a abuja to mu ne wanda shi kare zan ce na sani amma in ba haka nan ba wallahi ba zan a komai ba amma ban san sambo yaudara ba ban san shi da yaudara ba don kwasan sambo ya zauna shi ya san ya mai naushi shi babu komai za a ci gashi ya sa ta kudin shi ya yi ya bi na baban gida babu zan Allah in san muna son gold block wa zai hana shi idan san na son kwangila wa zai hana shi in lokacin baban gida ya zai ana shi aka dai ba wani basu shi ba to ba duk ni ba zama duk ce bukatar shi ba to in ma wani ne kada a dai kai abubuwa amma kuma kamar yadda ce ba halin Buhari bane ya dinga biyan mutum da irin wannan abubuwan akwai dai mukarban shi masu wani fushi da sambo to komai hada zuwa Allah ya mu ni dai ba sani ba ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya. To, madalla Alhaji Jakola kenan a hirarsu da sahabo Imam Aliyu. To, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Duniya ta yi kyau arziki yayi, tun da mun karɓe yanki cikin ra. Arziki hankuli ke matashin shi, duk wanda ya shi kashi ba ka Maganin hankuli bai yi rana ba, kasar rashin yanki ba zai yi rana ba. Duniya ta yi kyau arziki ya yi, tun da mun karbi yanci cikin ga. Bera in ya yi turba shi don ɗan shi manyan. Musulmi da mu da cikin. Sannu manyan musulmi da mu da cikin. da sauran sauransu manya. Sanyi da rana da iska da sauran sauransu manya. Sannu manyan mutum ya wuya gurbidan yanci. Duniya ta yi kyau arzikin yayi. Tun da mun bai mai yanci cikin ra. Daɗa tun da mun karbi yancin mu hannun mu gyaran zama ya rage daga wajen mu.

man gidaje na duki hawa ko ba da man yi koyi da mulkin kasar Paris. Duniya ta yi kyau arziki ya yi, tun da mun da yanci cikin za. Idan mun yi kayan faɗa ga su mun shirya. mai yi koyi da mulkin kasar Jamus. Duniya ta yi kyau arziki ya yi, tun da mun da yanci cikin za. In ko shari'an mu ba za a san su sai an bilayin mutum an gaya ce shi da mun yi koyi da mulkin gida duniya ta yi kyau arziki ya yi don da mun bai bayanci cikin idan mun shari'a ta Allah cikin nasi. da mun yi koyi da mulkin kasan maka idan mun shari'a ta Allah cikin nasi. da mun yi koyi da mulkin kasan maka duniya ta yi kyau arziki ya da mun karfe yanki cikin ra zaman shehu da maka ya zo ƙasa hausa jaddadawa da Allahu ya bashi ya zo wurin jaddadawa To madalla yanzu kuma ga baba Yakubu makeri da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Adawo Lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau za mu ci gaba da kawo muku hirar wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Neja. mustapha nasiru batsari da alhaji mustapha idris sakataren kungiyar direbobi ta jihar neja a makon da ya gabata bakon namu ya mana bayani akan yadda suke wayar da direbobinsu har ya kai inda yake bayani akan yadda suke sa ido ga abubuwan maye da wasu direbobin ke ɗauka don ya kara musu kuzarin aiki inda yake cewa hatta cin goro yanzu mun san cin goron nutsuwa da cin goron hauka mun ga wata yanta cin goron da ya wuce misali mun san watakila afa wani abu ne akwai batun tsari na duba lafiyar motoci ba mu sani ba ko nan jihar Niger kuna da wani tsari ku kungiyar ku da ke duba lafiyar mota kafin direba ya dauki fasinja ya fita da su musamman lafiyar taya ko birki ko makamantansu haka ne wato kasan shi tsari na kungiyar direbobi ta kasa abu ne wanda idan ah, majalisar ƙasa ta zartar zai tafi jihohi zai tafi ƙananan hukumomi haka tsarin yake to tunda muna da tsari duk najeriya cewa duk inda aka yi lodi kafin mota ta shiga lodi su wa'annan irin jami'ai da muke da su su duba tayoyinta abin da don ba tabbas amma dai abin da ka gani in tayoyi suna da zane mai kyau suna da karfin su za sani in sun kode sun waya ta fita za a gani to idan aka ga wanda zahiri ko waya ta fita ko wani abu ya nuna cewa ba za ta iya wannan aikin ba akan nan take akan ci masa ba za ka dauki wannan lodin ba gara wani mai kyakkyawar mota ya dauka ya baka abin da zaka ci abinci shi kai sai ka gyara naka kuma mai yawanci ka sani motocin nan ma ba namu bane in kai mutum ya bar wannan to kuma saka cin irin nasa wani yawancin muna da iyayen gidanmu masu motocin ka je ka gaya mai motan ka canja taya ba mai motar da zai sai motar sufuri kuma cima canja taya kuma ga taya da gani ba zai canja ba to akan samu shi ma dai ba abin da zaka same shi shirin sa ya zama ɗari akan samu irin wannan akwai yawancin abin da ya fi damu mu yanzu shine idan ka hana mutum yin lodi a cikin tasha don motarsa ba lafiya to sai ya gudu ya tafi mahadar hanya mafi kusa da shi sai ya tsaya ya fara kiran garin da yake so ya tafi sai ga kuma fasinja sai a zo a shiga to wani abu yana cin wani tuwa kwarya sosai in ba haka ba da yawancin wasu abubuwan da ake samu inda za a bi shiga mota a tashoshi yadda ya dace to da za mu rage wasu abubuwa da yawa to amma yanzu muna hana wa mu ce mu dai inda cikin mu kake kungiyar ba za ka yi lodi ba sai ka gyara mota ko ka gyara halinka to sai ya gudu ya tafi ma hada hanya ta gaba sai je fara lodin lodin passenger eh, to wannan muna iya bakin kokarin wajen duba lafiyar motocin da muke aiki da su muna yi wai direbobin nan masu lodo mutane fiye da kima wasu ma za ga an haɗo da shanu da mutane da da doya a cikin karamin mota s talent hmm. daga garejin ku suke ɗaukan mutane ko ko dai su ma hanya suke zuwa ito ai kaga alhamdulillah kaga in kaga an loda doya da yan awaki a ciki da mutum to ka san lalle wannan lodi ba a tashi aka yi shi ba ah, idan na ce maka ba ma ganin irin wannan ba in gaya ma gaskiya ba gaskiyar magana shine mukan gani amma ba a tashi shi ake wannan lodin ba yawanci ana samun irin wannan daga kasuwannin ƙauyuka a nan ne ɗan kasuwa ya sai doya ko eh, mai safarin doya ya sai doya shi ma mai sayan awaki ya saya kuma kowa yana so ya shiga motar a tafi kuma motar ga ta abin abin da muke yi a nan ne idan membobinmu ne muna da motoci kaman wayansu wanda ake kiransu irin a akoro kura da irin su wata masu kamar kontina din nan su muke bari mu ce wannan gurin da eh, masu kaya suke da yawa ka sa kayanka ka mara shaida a loda kayan ku ku je ku shiga moto a kasan matsalar anan ita ce su masu shiga motar ba su yarda sai ce da kayansa da shi za su shiga saboda in muka raba su zai biya kudin kaya a can a dauki kayansa zalla nan kuma za a dauke shi to amma haka ne riba a gurinsa don haka ne kayan zai fi isa lafiya shi ma kuma ya samu ya isa lafiya cikin nutsuwa to amma gaskiya a kasuwannin kauye ba a samu irin za ga an yi abin da ake kira balbela ga shanu a ciki ga awaki ga buhunhuna ga mutane zahiri muna ganin irin wannan to amma muna ganin masu uniform irin na kungiyar ku ta direbobi eh haka ne to ai kaga idan ka duba lodin kasuwa daban da lodin tasha duk kasuwa tana da tasha to amma lodin da za a yi bayan an ci kasuwa ba a tasha ake yin sa ba nan ne matsalar take ai karamar eh, eh, hukuma duka kananan hukumomin najeriya eh, tsarin mulki ce su suke da mallakar tashoshin mota to amma sun kasa haɗe kasuwa da tasha sai a bari yan kasuwa zai su je su wanda an ci kasuwa sai a je a ɗauko mota a shiga kasuwar da ita a shiga daga can a tafi maimakon an ci kasuwar an gama a zo tasha ko kuma in an in za a ci kasuwar to a ci kasuwar in an gama cin kasuwar a bar kaya mai motan kaya ta dauka to ba mu cika samun wannan amma muna tafiya gurin saboda yanzu muna tattaunawa da jami'an mafi yawancin shugabannin ƙananan hukumomi da jami'an karban haraji nan ne kuma za mu datsa aya a hirar wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da Alhaji Adamu Idris sakataren kungiyar direbobi ta jihar Neja kuma mu ci gaba da ita a sabon mako. Yanzu a madadin shi wakilin namu da bakon nasa da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba sai kuma sharhin jaridun kasar. zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar kanar amfiri wacce ta zo da labarin ganawar da aka yi tsakanin wata tawagar jami'an kungiyar oef da shugabannin bangarorin siyasar niger a ci gaba da neman hanyoyin warware rikicin da ke tattale da kundin zaɓe da hukumar zaben kanta waɗanda adawa da 'yan ba romu ke ɗauka a matsayin haramtattu a cewar jaridar tawagar ta nemi jin matsayin ɓangarori a kan shirin zaman sulhu abinda 'yan adawa da 'yan ba romu ke ganin zai fi dacewa a gudanar da shi a majalisar cndp yayin da masu rinjaye suka kasa tsayawa akan magana guda suna masu cewa sun yarda a tattauna amma da sharaɗi jaridar lebanon ta ruwaito cewa wasu kusoshin gwamnatin nijar na fuskantar mummunan zargi dangane da abubuwan da suka biyo bayan matakin tusa sakeyar sadika da fi zuwa libya a shekarar 2014 jaridar ta ce a baya-bayan nan lauyar da ke kare dan na kaddafi ta bayyana cewa makudan kudade aka ba mahukuntan nijar domin su tusa ƙeyarsa ba tare da mutunta dokokin kare 'yan gudun hijira ba yau an waye gari kotu ta wanke shi saboda haka ya bukaci mashara'antar libya da na ƙasa da ƙasa su bi kadin haƙƙoƙin da aka toye masa abinda lebanon ta ce tamkar aradu ce ke shirin fadawa akan wasu makardaban gwamnatin ta nijar jaridar le matinal ta bayyana cewa kamfanin savannah petroleum na ƙasar birtaniya ya fara gina wasu sabbin rijiyoyin man fetur a yankin agadem jaridar ta ce a ranar 31 ga watan maris ne aka kaddamar da wannan aiki a mahakar da ake kira bishiya ta ɗaya wanda ke matsayin somintaɓin ayyukan da savana ɗin takaddamar bayanai na nunin ganga miliyan 36 ake sa ran samu a rijiyoyin bishiya ta ɗaya daga cikin ganguna miliyan 110 da ake hasashen za su karu a kan abin da ƙasar Nijar ke fitarwa a can baya abin da ka iya taimakawa ƙasar samun kuɗaɗen shiga in matinal. matinal mu kulle da jaridar lanketoyar wacce ta zo da labarin wani ɗauki ba daɗin da aka yi a tsakanin magoya bayan jam'iyyar ndp zaman lafiya mai fama da rikicin shugabanci. tsakanin bangaren ministan ma'adanai mai ci hassan baraje da na wani hafsan soja mai ritaya mun kai la isa Jaridar ta ce a sakamakon rashin jituwar da ke tsakanin waɗannan bangarori wasu matasan da ba a san waye ya aika su ba sun kutsa cibiyar jam'iyyar cikin dare don dakatar da taron shirin duba yiwuwar tsara taron kwangaren da zai zaɓi mutunan da zai maye gurbin shugaban jam'iyyar marigayi musa jarmakwai inda aka ba hamata iska har ma aka jiyo wani ɗan majalisa rauni sai da aka kira 'yan sanda ƙura talafa in ji lanketar sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC sai kuma ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum bai wai Hausa. Mai magana Malam Ibrahim Bursu suna Udufo nan karamin hukumar gaba wata rai banki Najeriya da ke gidan ku. Kuma ina so biyar wata gobe lokaci na yau ga suna ra'ayi na a yau dan a game da gwamnan Bauchi ne ga akwai wata hanyar sai daga udubi zuwa gamawa dan Allah dan annabi gwamnati bauchi tana tina a rediyo ya da taimaka mana wani hanya a ƙara samun ita don motoci suna yawan da sosai suna yawan faduwa mutane ma suna kuna duk ana duwa ana faduwa ana asara rayuka da yawa gwamnan bauchi don Allah yana shiga ga wannan kukan nawa daga nan ina da gamawa garin kuma gamawa hanyar ta daga gamawa zuwa udubi don ana gyara mana wani hanya don Allah da annabi gwamnan bauchi taimaka mana Assalamu alaikum murar Amurka mai magana abun didi bunza baya ga haka yana son yi magana akan abin da ya shahi bayyana ra'ayin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari na dawowa ne sake takara karo na 2019 kuma an yi magana da mai magana a madadin sa garba shehu akan nasarorin da aka ci ya kawo magana farfaɗon tattalin arziki lallai idan tattalin arzikin Najeriya ya to talakan Najeriya bai ko sani ba don talakan Najeriya bai ita cikin matsalar ruwan sha ba bai ta cikin matsalar magani ba a asibiti bai ta cikin matsalar tituna ba kowa uba lantarki har yanzu kuma matsalar tsaron da aka magana tsaron na nan wasu wurare babu wani kwanciyar hankali sai tashi hankali saboda haka muna kira ga a Najeriya su fito tsakanin su da Allah su haɗi idan lalle lalle sun ji daɗin mulkin gudu za su yi bayani kuma idan akwai buƙatar dawon shugaban ƙasar Najeriya ba mu adawa da jam'iyyar ABC ko ba mu adawa da Muhammadu Buhari a'a a tsaya a yi mutum gani ga ƙasa ya san ya wahala ya kaɗa a ce inda ya kamata shi kaɗa saboda haka muna kira ku mun kira na biyu kada wani dan siyasa yi ma bar talaka barazana da kuɗi ko da mulki tun tunanin a zaɓi ɗan takara wanda ya cincinta musamman da arewacin Najeriya goma sha tara babu wani gona da siyasa ya ce ga abin da yawa talaka na jiha ce gaba ɗai arewacin Najeriya saboda haka a ɗauki mataki mai magana abun didi wanda lokacin gaman jihar Kebbi Najeriya. Rayoyin ku masu saurare ga wannan saƙon. Ya Allah ya Allah na hukara. a nan ka suna mun yi rekodin din case na fiyade sun fi ɗari wadansu in kaji kamar yi kwalla muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna ka bata abincin da za ta ci ka bata tufa ka bata makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure in ka mare ni daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka ka ɗauki ido a ɗauki naka ka ɗauki haƙori a ɗauki naka don in kai mari ba za a rama ba auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunan su su gyara ba kaga ba lallai ne su rike mu ba abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa suka daddanne min kafana da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona sai suka yi lalata da ni ai ba shi kaɗai aka yi wa ba akwai mamonitan da aka yi mai ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe shida na safe agogon najeriya nijar da kamaru karfe biyar agogon ghana jama'a tambaya ni ke da in waɗi ko kan in in yi shuru ko in yi magana haka yake to kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai jakada amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi kashe a jiya litinin cewa tilas a yi adalci ga waɗanda harin guba a siriya ya rutsa da su kalaman nata sun biyo bayan hari makamai masu guba da ake zaton an kai a ranar asabar a kan gundumar duma da ke hannun 'yan tawaye a gabashin guta wakiliyar murya amurka margaret bashir ta rawaito cewa tun da fari shugaban amurka donald trump ya ce nan da sa'o'i 24 zuwa 48 zai yanke muhimmiyar shawara akan martani da amurka za ta dauka akan wannan harin. a wata sabuwa kuma shugaban amurka donald trump ya kira samame da aka kai akan ofishin lauyansa michael cohen a zaman abin kunya ya ce wannan hari ne akan kasar mu kuma wani sabon babi na rashin adalci ne da aka masa tambaya mai yasa ba zai kori mai bincike na musamman akan zargin haɗin bakin kwamitin kamfensa da rasha robert mula ba trump ya ce za mu jira mu ga abin da zai faru ya ce ina ganin wannan abin kunya ne kuma mutane da dama ne suke ganin hakan wannan wani bita da kulli ne na siyasa a fili ɗaya daga cikin mutane biyu da suka kafa kamfanin apple na steven wozniak ya rufe shafinsa na facebook yayin da babban kamfanin sada zumunta wato facebook yake fama da matsalan fallasar bayanai na mutane mafi muni a tarihin kamfanin a wani sakon imel zuwa ga jaridar us today Wozniak ya ce Facebook yana gudanar da tallace-tallace da bayanan masu amfani da shi. Ya ce ribar da ake samu ya ta'allaka ne akan bayanan masu amfani da Facebook, amma kuma masu amfani da su ba su samun komai a cikin ribar da suke tattarawa. tsohon shugaban sojin sudan ta kudu janar paul malong arwan ya kafa wata sabuwar kungiyar 'yan To a gaishe ka da tun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri kamar kullum. Za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet Hausa da kam ko kuma ku yi sharhi kan dukkan abin da muke gabatarwa a facebook da kuma twitter za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana sakonni har yanzu a shafin namu na intanet yanzu a madadin baba yakubu makeri da malam sidi da ma injiniya mu jona alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri